danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da wannan channel na mai albarka Hikima TV. waɗanda ba su yi subscribe ba muna buƙatar da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. A yau darasin mu na yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan yanda za ku ajiye hotunan ku akan Gmail ɗinku kamar yadda baya darussuka suka gabata ko ce ya gabata mun yi kawo muku darasi akan yadda ake ajiye lambobin waya akan Gmail kuma alhamdulillahi mutane sun fahimci darasin domin sun jarraba kuma sun ga yadda ake yi don haka a wannan kuma darasin insha Allahu za mu koya muku yadda za ku ajiye hotunan ku ne akan mm, Gmail ɗinku to kamar dai yadda kuka sani a wannan lokaci A wannan lokaci ana amfani da hotuna a wayoyin Android yawanci akan ɗauki hotuna. bi za ka iya ɗaukan hotuna masu amfani na tarihi, na tarihi na wasu abokananka, na wani biki, na wani mene sauran haka dai hotuna da dama wanda kake ganin za su yi maka amfani. To kuma akan iya samun matsala wani lokacin za ka iya canja waya kamar manta ka goge su ko dai wani abun ko memory yayi formatting ko dai wani abun daban. to hakan zai sa ka ji babu daɗi kasance wannan hotunan da ka daɗe kana tanajin su lokaci ɗaya sun goge to dalilin haka ne muka ga ya dace a ce mun kawo muku wannan hanya wanda za ku yi saving ko kuma ce ku ajiye hotunan ku na tsawon duk lokacin da kuke so har sai lokacin da ko da kun goggoge su ne kun goge su to wannan hotunan naku suna can sai da in can kuka yi kuka goge kuma ko da kun canza waya ko memory ko dai wani abin za ku iya zuwa ku dawo da su cikin sauƙi wannan hanyar ita ce hanyar da za ku yi amfani da google photos wato a android akwai wani application da ake kiransa photo wannan application kenan bari mu fito da shi wannan yawancin wayoyin android suna zuwa da wannan photos din to wannan photos din baya amfani sai da gmail yasa muka ce yanda za ku ajiye hotunan ku akan gmail account in babu gmail to ba zai amfani ba haka zalika in kuma ba zai amfani ba haka zalika kuma idan ba Gmail nan ma ba zai amfani ba don haka da taimakon Gmail wannan da kuma taimakon application za ka samu damar da ka ajiye dukkan hotunan da kake so ka har ma da bidiyo ana ajiye a cikinsa so amma yanzu na hoton dai za mu nuna muku saboda shi ne wanda yake da muhimmanci saboda sunan sa idan kun lura ya danganci sunan abin da muka faɗa to a cikin sa ku ajiye dukkanin hotunan da kuke so da dukkanin wani abubuwa wanda za su muku amfani na ɓangaren hoto za ku iya saving sa ta yanda ko da a ce kun canza waya ne to duk wanda kuka yi ɗora idan kuka ɗora wannan gmail ɗin naku to cikin sauƙi wannan hotunan naku za su dawo wannan hotunan <clears throat> naku za su dawo cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba don haka da fara abin da za ku fara yi ku tabbatar kun ɗauko shi a kan warku kuma kowace waya ma tana da shi yawanci yanzu wayoyin to sai mu je mu buɗe shi kamar haka bayan mun buɗe sai mu jira ya buɗe to da zarar ya buɗe zai kawo mana waje kamar haka ganin hotunan da suke kan wayar tawa ne ga su nan dukkanin hotuna ne kuna ganin su ga su nan duk gabaki ɗaya kuna ganin su saboda haka yanzu idan muna so mu dawo da ko kuma muna so mu yi saving na hotunan da suke kan wayar mu suke kan wayar mu yi saving su akan Gmail to da fari za mu shiga nan wajen ne bayan mun shiga nan to sai mu shiga nan wurin to ni da ke kasancewar akwai gmail akan wayar tawa ba sai na ɗora ba amma bari mu nuna muku wani za ku taɓa wannan yar kibiyar ne haka ga ad account nan bayan kun shiga ad account sai ku zaɓi gmail ɗinku wanda kuke so ku ɗora idan ko babu ga ad nan a ƙasa sai ku zaɓi gmail ɗin da kuke so ku ɗora don haka mu yanzu mun riga akwai gmail ɗin mu a kai don haka ba ma buƙatar mu sake ɗora wani bari mu yi baya mu fita to bayan kun tabbatar da kun ɗora gmail ɗinku a kai ya zauna kamar haka to yanzu sai ku zo ku yi salad na hotunan da kuke so ku miyar da su kan gmail ta inda ko da kun canja waya hotunan nan suna nan ta haka sai mu danne hoto kamar haka gashi nan muna salad ɗaya bayan ɗaya misali nan gashi nan muna zaɓa duk gashi nan dai haka muna zaɓa ga hotunan nan bayan mun gama zaɓa kamar haka to sai mu danna wajen nan wannan alamu guda uku ga su kamar haka mun danna to da zarar mun danna ga yadda aka rubuta back up nan back up now to sai mu shiga wajen da zarar mun shiga wajen to za ta mana uploading gashi nan idan kun lura ma hotunan suna uploading za su yi uploading to bayan sun gama uploading za ku ga wannan abin ya daina idan ya kammala ya je nan gabaki ɗaya to kun gama uploading kenan saboda haka kun yi saving ɗin su akan gmail ɗin ku duk lokacin da kuka tashi dawo da su ko kuma duk lokacin da kuka canza waya da zarar kun ɗora gmail ɗin da yake kai to daga nan wajen da kuka gani nan wajen kenan haka za ku ga inda aka rubuta backup ko resto da zarar kun taɓa wajen to za ku ga gmail sai ku ɗora gmail ɗin sai ku yi choosing na gmail ɗin da kuka ɗora shi a kai kenan da zarar kun yi haka sai ku ɗan bata lokaci kaɗan za ku ga ta muku bok up ɗin kayayyakin ku yanzu kamar waɗannan hotunan nan da kuke gani duk bok up ɗinsu na yi da ba a kan wannan wayar suke ba to don ɗora gmail yana kan wata wayar ne daban don ɗora gmail ɗin ya min bulk up ya dawo da su ga su kamar haka da haka kowane hoto za ku iya yin bulk up ɗinsa bayan kun yi backup daga baya kuma tankunan su za ku iya dawo sau da haka wannan hanyar ita za ku bi domin ku adana hotunan ku ta yanda ko da an samu wata matsala wannan hotunan naku ba za su goge ba duk wanda kuka canja hotunan naku za su dawo idan kun je kun ɗora wannan gmail ɗin naku don haka wannan hanya tana da muhimmanci ya kamata wani mai son amfani da hoto ko wani abin yi ƙoƙari ya gwada wannan hanya domin ya adana hotonsa saboda barinsa a memory ko wani kan waya zai iya sa ya ɓata ba tare da wani wannan ba. Wannan shine ƙarshen wannan darasin mun gode.